mare sojoji sun hambar da shi shin a kayi bayani game da halin da shi bazin muhammad ke ciki shin wani karin bayani za ka yi mana to ba shakka mun ga shi bazan bazon mun kuma tattauna da shi mm. ya nuna mana halin kuncin da yake ciki mm. na farko don an tare shi a gida kuma an yanke mashi wuta yana fama da sauro da dai zafi mm. kuma a wani lokaci um, har an hana likitan shaidan shi hmm. amma bayan ya yi wannan complaint wani musu su jawo magana sun kuma yadda likita yana ganin shi kuma ana ba shi magani hmm. sai dai har yanzu nan yana tsare a gidan shi eh, nan fadan shugaban kasa hmm. da matansa da ɗansa kuma har yanzu a sani na har yanzu ba a maida mashi wuta ba so halin da yake ciki kenan